Ofishin Ministan Kula da Harkokin Cikin Gida a Nijar ɗin ya ɗauki matakin haramta wasu kamfanonin tsaro waɗanda ke masu zaman kansu ne a ƙasar da suka hada da wato Securicom da Gardnet Security da kuma Manga Security gudanar da ayyukansu a faɗin Nijar ɗin. Wannan mataki dai ya so ma aiki ne tun daga lokacin da aka ɗauke shi inda sanarwar ta ce an gano gazawa. da ma saba ga'idoji cikin tafiyar wato tafiyar da ayyukan waɗannan kamfanoni mu a yamai salisu bukari na ɗauki da rahoto dangane da bayanan da ofishin ministan kula da harkokin cikin gida na ƙasa ta nijar ya sanar waɗannan kamfanoni dai da suka hada da securicom gadnet security da manga security sun keta ƙa'idodin aiki ne na game da tsaro na sirri kuma laifukan sun hada da mallakar makamai wanda ya saba wa ka'idojin tsaro na irin waɗannan kamfanoni masu zaman kansu yayin da na tuntuɓi manajan security com ya ce yau ba zai yi magana ba shi ma manaja na manga security na tattauna da shi amma dai ya ce da ni babu abin da za su ce domin ba za su ja da gwamnati ba sai dai a cewar muhammad albashir wani dan kungiyar farar hula masu rajin samun yancin ƙasa a ƙasar ta nijar lamarin sai an yi nazari ne za a fahimci dalilinsa. cikin kamfanonuka nan da aka leƙe misali zan baka in ka ɗauki gardenet gardenet kamfani ce wadda lokacin nan ta yi aiki sosai da turawa na faransa kuma da hukumar ecap sahel gardanet ita ce ke kula da harkar tsaronsu kuma akwai hulɗa da babban alaƙa tsakanin su su kuma wannan ƙasar faransa da su eh, cap sahel ken kowa ya san da su da gwamnatin mu ba jituwa ba ake to sanadiyar wannan a cikin wannan zamanin na tashe-tashen hankali da neman tarwatsar da kwanciyar hankali da addakwai da sauran ƙasashe waɗanda ba sa son mu misali waɗanda muka kora kamar su faransa suke nan gayyima ƙasar mu kenan dole ne ministar cikin gida ta ɗauki ɗauki matakai na dakatar da duk wanda zai iya kawo illa ta hanyar ɗaukar wannan mataki dai na haramtawa waɗannan kamfanoni uku aiki a fannin tsaro hukumomin tsaro na cikin gida na ƙasar ta nijar dai sun ce burin yin hakan shine na kare al'umma tare da tabbatar da zaman lafiya wanda suka ce yana da mahimmanci kamfanonin tsaro masu zaman kansu su gudanar da ayyukansu cikin tsanaki na bin doka da ka'idojin da aka shata musu na aiki don kalba su kawo illa ga lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Alhaji Baba Elmakiya na ɗaya daga cikin wanda shi ma ya kafa kamfanin tsaro mai zaman kanshi mai suna ATS, amma ya ce har ya zuwa yanzu bai samu wani kwantaragi ba. aikin da ya kamata a ciccire a ba kowa sai an ka ɗauka an ka ba wani tsirarin kamfanin naka su ne suke cin karansu ba babbaka yanzu ni nan da nake ma magana na kirkiro kamfanin shekara ta biyu da yan watanni kamfanin naka mun kai ɗari biyu da arba'in amma yau duk majoritin su mutanen da suka kirkiro kamfanin naka su kowa yana nan yana jira babu yakin yi. na ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa kan wannan batu cikin rikin tsaro muke gwamnatin muna gani kamar abin da yake nan gari kamar daidai ne in dai biskan gaskiya yake in hukunci ne ma a hauda musu kamar yadda gwamnati ta yi ya dace ga matakan tsaro da suka doka tunda bai kamata ba a ce shi dan horar hula yana yawo da makami wanda bai dace ba a matsayina dan ƙasa da gaskiya irin wannan matakai idan ya zan lalle waɗannan kamfanonin sun saba ma ka'ida abin da yadda ya kamata kenan tsaida su ba wani lahi ba ne ba ya kamata da ya tsaya bincike kafin a yi komi tuni dai ma'aikatar kula da tsaron cikin gida ta ƙasar ta Nijar ta sha alwashin gudanar da bincike na yau da kullum tare da ɗaukan matakin ladabtarwa ga dukkanin kamfanonin da ba su biyar ka'idojin aikin na tsaro a ƙasar ta Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jinjina ta musamman ga CNSP. Jinjina ta musamman ga mu masu albarka CNSP. Eh, ɗazu na yi bidiyo ko tun jiya nake bidiyo domin a gyara wasu abu akan mu talakawa. Saboda talakawa kowa ya san da muna cikin kun gyara muna domin ƙasa ɗan ƙasa shi ma ya gani a ƙasa muna yin ku sai sannan muna yi muku fata alkhairi Allah subhanahu wata'ala Allah ya ɗauka ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya eh abin da ya samu ke magana a ba justice aikin ta ta kuma sannan doka wadda a bisa ga 'yan ta'adda masu ta'addanci a za a ta saboda risha afiliken doka mun san da akwai dokoki na ƙasa wanda Nijar tana da dokoki akan duk kowane irin mutum ga irin dokar da iya yi wani abu ana yi to muna son sai nsp ku sa wannan doka a yi afilikenta a za afilikenta sannan justice su ma eh, ya kamata su yi afiliken dokoki irin wanda ya kamata a sa cewa ɗan ƙasa duka ɗaya da shi da ɗan ƙasa ba mai iko ba talaka ba mai kuɗi wannan shine muke jiran mu ga an ce sai na ku yi muna jinjina gare ku sannan yan uwa na ga waɗanda bidiyon da ni na baya bayan nan na ga mutane na ta min magana har garan fure ku da kanku kuna wannan magana eh, suna ta munguna to ba su gane ne ba sai NSP dama tana son irin wannan magunguna waɗanda suke sawa su duk mutum mai gaskiya yana son a gaya mai gaskiya sai na NSP masu gaskiya ne sai na NSP mutane wanda suke son ƙasa ta ci gaban ƙasar Nijar to kuma dole mu talakawa sai mu hito mu haɗi abubuwan da suke ci muna tuwa a ƙwarya wannan shine ake ce ma gwamnati na gari yau 'yan ƙasa dan mun hito mun haɗi eh, matsalolinmu wannan ba laihi ne ba ba shi yake sa a ce mutu ya haita daga harakokin ta CNSP muna nan ko da yaushe gaban CNSP kuma ba wani wanda za shi mana labari da sarbo domin ya ga ya sace muna ra'ayinmu muna nan dan ƙasa dan ƙasa muke yi muna son CNSP muna bayan CNSP ko da yaushe sannan duk wani wanda bai son ci gaban ƙasar Nijar to Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa ya gane gaskiya ya so ƙasar shi ta Nijar wannan ƙasa ta mu ta Nijar mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ɗaukar ƙasar mu ta Nijar Allah subhanahu wataala Allah ya haɗa kawunan mu 'yan Nijar baki ɗaya sannan kiran da nake ko da yaushe ga 'yan uwana Nijeriya mu bar zagin shugabanni shugabanni ba abin zagi ne ba shugaba ba a zagi ne shugaba addu'a ake yi mai Allah ya ɗaukaka shi Allah ya sa ya yi dan talaka haka ake yi ma shugaba bale wannan shugabanni na mu sai na sai mu ci gaba da yi musu addu'a mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a Allah ya sa mu dace amin ya qayyum ya you wannan ba Allah ina ganin dan niger ne ya ce a niger ba mu da manyan malamai ah, ba mu da manyan malamai kamar Najeriya sai dai malaman TikTok to wannan magana ta ga wannan bawar Allah ta yi matambaya ah, na farko dai in kai wannan magana ga da Allah to kana bukatar. a ilmantar da kai a sanar da kai menene ake jima malanta a ina ne ake gane malami ta hanyar mutum ya sani ya shiru ya zamna bai ce ma kowa komai ko kuma ya karantar da al'umma ko ta wace hanya musamman hanyoyin ci gaba an samu development na ilimi na hanyoyin sadarwa na watsa yada ilimi in dai a jahilci kai wannan magana sai a ilmantar da kai a cewa a'a ai alhamdulillah an samu da'awa tana ɗaukaka isar da saƙo daga nesa an samu ƙarin ci gaba hanyoyin ainihin isar da saƙo suna da yawa wasa'il na da'awa kenan shi tiktok shi ma wata hanya ce ta ainihin wato sadar da ainihin da'awa ga wanda shi malamin da'awa mai karantarwa wanda ko a sha-sha-sha mutumin banza shi kuma tashi hanya daban a cikin ainihin wato tiktok eh ka san tiktok wani application ne wani tiyo ne da ka san hanjin wato jimina hanjin jimina akwai mai kyau akwai marasa kyau akwai wanda ana iya a ci akwai wanda bai cewa haka tiktok yake kai haka tsarin rayuwar duniya haka ma radio in ka doka radio akwai abin da zai shigo halan ne ka saurara akwai abin da haram ne ka saurare sa haka ka kalli television akwai abin da halan ne ka kalla akwai abin da haram ne ka kalla haka cikin duka irin wannan abubuwan to da wa'azin da ake cikin tele ko ci irin tele te tele duniya tele kanal kanal kawace ce duk gidajen ainihin tv da wa'azukan da ake yi karantar da ake ta hanyar facebook youtube da sauransu da tiktok da wanda ake gidan radiyo duka malamai ne suke su duk wanda zaka ji an ce babban malami ne a duniya kana iya samun shi cikin wa'annan kuka same shi ta hanyar gidan radiyo yana wa'azi ko yana bada fatawa ko a TV a television kana ganin shi ko a video da sauransu ko ta hanyar yanar gizo to ba mu san abin da shi wannan yake nuni kamar malaman da yake gaga gani yan Nijar suna yatuwa suna karantar da al'umma addinin musulunci shine yake kai musu hasada dan wannan yan ba jahili ba mai irin wannan magana TikTok ba dan shi ake yi ba hanyoyin wa'azi suna da yawa mu din muna da hanyoyi na wa'azi ba sai TikTok TikTok dan baka san mu bane in ma suka ce kake yi yawa ka taka burki kaji ba wurin suka wallahi muna da hanyoyin wa'azi muna da hanyoyin da muke gudanar da wa'azi akwai gidan radu ka gare mu da muke ba da wa'azi da fatoyi ma na addinin musulunci idan kai baka sani ba yaushe ne yaushe ne application na TikTok an kubuda shekara nawa a duniya yaushe ne ma wannan kamfani na TikTok kai da baka sani shekarar namu wajen sama ga shekara 30 tun 92 daga 90 zuwa 92 da fara wa'azi lissafa akalla ana samun shekara 32 yaushe ne application na tiktok wannan kamfani aka buɗa shi na tiktok ballantana har wani ya ga cewa wai nijar jarba da manyan malamai sai dai malaman tiktok karya ka tashi a karya idan kana wai sai dai kamar najeriya wai to idan kana ji da wani malami a najeriya ka ɗauko shi ka gayyato shi a najeriya ka kama shi a nijar ya zo mana ya karanta mana buɗa mana alkur'ani ya karanta mana ta ayat da bumu mu san ta ba sai shi a ce duk malaman Nijar na tabbatar da ni in ban san ta ba akwai wani malami dan uwa na sani in bai sani ba wani ya sani ko ya zo mana wani hadisin da ba wani malamin da a Nijar sun ma'anar wannan hadisi ko ya san isnadikin shi ko ya san ainihin asalin asalin hadisi tad'ifuhu wa tahsinuhu wa tashihu wannan ma na ganin ma bata lokaci ne irin wannan jahilai ban so yi magana ba amma sai na magana ce wadda in aka yi ta wasu ƴan uwa za ta warkar da su za su ji dadi saboda jahili iya magana ka yi shuka kyale shi alheri amma in fa tana da fa'ida saboda wa'insu yan uwa da su wani jahili zai yi magana amma wasu bayan Allah masu imani suna jin takeicin abin da ya faɗa ba su yi mai da mai martani amma in za a yi mai magana a ilmanci kamar haka to in kana na tsammanin dai malaman Nijar babu malamai sai a TikTok duk abin da kake so na fannin ilimi ba alfari ba wallahi ka zo makarantar da kai ka zo wallahi tun daga alkur'ani ko ka ce ka fara cewa mai alqur'ani ba ai babu babban malami ka wanda sa alqur'ani to ba mu san shi bane khairul hadisi kitabullah kaji annabi ya ce magana ita ce magana ta fi koce magana ba hadisi ba ba fiqhu ba ba nahu ba ba balaga ba ba sarfu ba ba menene annabi ya ce kitabullah alqur'ani ba mu da shi ne ko karatun da muka kai mana hasada ne ci mana gyara a cikin karatun da muke in ka ci mana gyara sai mu karba wallahi alhamdu ba mu san alqur'ani bane ba mu san sunna bane kaga ba ba abin da yake irin wa'annan mutane illa hasada kawai kul mutu